san makaryaci bane sai da ya kalle ni ya ce min wai ya je india ya duba duk mata India babu wanda ya kai kyau na na duba na gani bahaushiya kuma a kano amma yace ya je india ba mace kamata na ce wannan ina aure shi ma makaryaci ne to kaga in za ka faɗi magana ka faɗi magana ta gaskiya wacce hankali zai ɗauka wai an tambaye shi ya labarin matarka ya ce saboda yawan gashin kanta tana tace kun kuma ɗin ya suɓuce ya faɗa cikin gashin tun asubahi ake nema har magarba ba gan